ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya mun haɗu a cikin wannan majalisi na Mansura a domin wannan karatu namu na wata-wata na fikir wata kenan juma'a da fikir wata wanda yau insha Allah ta'ala zamu fara da nomiya ta shekul islam sani ibn qayyim رحمة الله تعالى wanda a darasin da ya wuce muna ci mukaddima mun yi baituka guda goma sha biyu lokaci yanke mana muka dakata wanda mun ya ci za mu ɗabi baituka da yawa wanda a wancan darasin mun tsaya ƙarshen baiti na sha biyu shattana bainal halatai wa in turid jama'an kamar fitsani ya ci tami'a inda insha Allah ta'ala za mu tashi baiti na sha uku A dukan da muka karanta a baya kamar da malam ya buɗe kasida wannan kasida ta sami albarka da ita ah, matsala'in kasidar ya kunshi magana game da lughzi na malamai game da yaren soyayya duka al'adar laraba laraba su za su waƙensu suna buɗe magana eh, waƙensu kafin su shiga manufar da za su tattauna a kai sai su magana game da soyayya da sifar masoyiya da kaza da kaza da ambatan inda take rayuwa da waye da waye domin al'ada ta ta larabawa haka na malam yanzu wannan da tasa yadda ya ambaci yadda soyayyar take soyayya ta ginanniya yadda ya gina yadda ya ambace ta da cewa tana da wani rukunai hukumul mahabbati sabitul arkan malin sududi li fasqi zaka yadayn cewa hukuncin soyayya wannan soyayyar sabitul arkanin rukunanta wato tabbatattu ne a ban ƙasa malisu dole fasti za ka yada wato kau da kai gabarin soyayyar wato laifa lahu yadan ba shi da hannaye lifaski ba ka domin ya lalata soyayya haka haka ita magana ita anna wa qadil husni nafada hukmaha fali za a ƙara da zai kan khasna cewa ta ya haka zai yi a lalata domin soyayya alhalin alƙalin nan na kyau nafada hukmaha ya zarta da hukuncin soyayya ya zarta da hukuncin cewa akwai ta wani za a arba da su ne. hatta masu masu jayayya a kai mutum biyu wani na a wani a a'a sun tabbatar da ita cewa akwai ta ba ma wani wanda ya tabbatar da ita ba a hatta mai shi shine khasmani wanda yake jayayya a kan samu wata rashin samu wata shi kansa ya yarda ba sun wannan aka samu shaidu na soyayya ma'ana alamomin soyayya sun bayyana akan samu soyayya ko shi da wa'ata da wasu ne ta shahadu shaidu na alwasu almahabba da ta sun sunayen mai soyayya ko haduwa shi shi ne haduwa ko idan mun to ana da alaka alwasu ta shahadu suna shaida cewa annahu haƙƙun cewa wannan soyayya menene ko wannan hukuncin akan tabbatar da soyayyar gaskiya ne wannan hukuncin jarafi fi majalisul ne wannan hukuncin ya gudana ne a majalisin ne, a majalisi na kyautatawa a majalisi na adalci eh na alƙali da hukuncin mana ita eh, a akadal hukumul azizu sai hukunci na alƙali wanda yake hukuncinsa mai buwaya ne al-hukmul aziz ko sai ya karfafu bayan ka san kasantuwarsa mai buwa yana kuma sannan sai ya karfafu da mai falam ya jid tasfal ushafi ta yadda lalatawar munafukai lam ya idan ilaihi musul ba bai samu dalili ba zuwa ga mai lalatawa ko rusa wannan soyayya tasfal ushafi menene bai nasara a kai wani eh, azliza saboda wannan ne hukumul azuli ta da'afil akanu min muharraril akani hukuncin al'azul mai yawan zargin nan ba al'azul ba al'azul mai yawan zargi hukuncinsa shi ma ta da'afil akanu min rukunan hukuncinsa suka tsage suka rubuce suka balbalce min ko harra lil azqani take me ya fadi lil azqani abu sawiyayansa mana babu shi babu labarin wa asalu shatu sai ga munafukan nan sun zo fasada ful hukman ladhi hakamu bihi mutaqin sai ga munafukai sun zo fasada ful hukman ladhi hakamu bihi sai suka samu wannan hukuncin da suka yi allazi haka mu bi wanda suka hukunci da shi ya yasir al-mutlan me yaqinin lalacewa ne babu shakku a wajen lalacewa ta fata an fahimta ma sadaqal hukm al-mahalla me yasa haka ma sadaqal hukm al-mahalla wato ma sadaqal hukm al-mahalla hukuncin su bai dace da menene mahallin abin da yake na haƙƙi na gaskiya bai dace da position ɗin ba wala huwa sauka bai dace bai cika sharɗai ba fasara su abu kula da ka shi sa iza mun tsoro shi ma'ana a wannan kotun ta soyayya hukuncin abinda su munafukai suka suke awar shi ne zai zama hukunci wurin koruwar soyayya da take tsakaninmu da ita to wannan ra'ayin nasu ko wannan hukuncin nasu da san shi ne zai nasara to bai dace da mi muhallin magana ba ka zo da ya zama mi bai nasara ba wala wasu ku shuru ba, wani kuma bai tuka sharaɗai na da'awa ba ko su ce ma wannan da'awar tasu ba ta samu gurbi ba sannan kuma ba ta tuka sharaɗai ba نمي نكي أهرابا أذبر عليك عين فصار ضابط الهج في ضمن فومي وسشي دا وصف في ضمن فومي وسشي قلت فلذاك قاد القسل أثبت محضرة سوى دهك قاد الحسن وانا القالم من نكو أثبت محضرة في ثبت محضرة أكاكي دمي بفساد حكم الهزل دروشي ورغو كنت ننمي na cewa dole su rau alhajar su kaurace da juna wasu talwani su mantar da juna wani hukuncin sai zama to me a bai nasara wa haka lakar hukumar muhala sai alƙali ya hakaito ma hukuncin nan da yake wanda ba zai yi ba al-muhala riko ai al ko abin da yake korarre shi al-muhala waye waye a tawhidin mashari'a ba ana ta muhalun ala Allah ta'ala to ta ko an yi korarre ne ko ko wannan haƙƙin Allah to al-hukm al-mahal hukunci wanda yake korarre menene a a sai alƙali sai ya hakaito shi ta san ko a shari'a an za a hukunci sai alƙali ya karanto shari'a ya hakaito menene wancan ra'ayin ya kawo hujjoji sai menene sai ya gusa shi sai ce wannan amma sai wannan da awa ba ta tsaya ba saboda hujja kaza saboda shi saboda reference kaza da kaza da kaza sai ya rusa ko sai tafi zuwa ga gaba ta gaba nan ma ya kawo ya kaza ya kaza to to alƙali haka ya kawo wannan da'awar tasu sai ya rusa ta da hujja domin me za a yi za a yi za a yi hukuncin ƙarshe ne a lokacin to wa haka na karfukun mahala wa naqdahu da kuma yadda ya zama ya rushe ya rusa wannan fasma idan ya mallahu zinani da ka saurara ya mallahu guda ya wanda yake da kunnuwa guda biyu iziya ya hukuncin yake hukumul wushati da ghairi ma burhan hukuncin da alƙalai ke sa hukuncin munafukai bi ghairi kuma burhan bai da wani hujja bai da dalili akan su rabu innal mahabbata wasu duna ridani wai da wai da wasu cewa wai soyayya da da rashin ta hasan da husaini yan uwan juna ne ai haka ba zai An fahimta wallahi ma haza bi hukumin muqsidin wallahi yake cewa ma haza bi hukumin muqsidin wannan ba hukunci bane muqsidin mai adalci ba hukunci bane na adalci aina al-gharam ta ya ba a hada soyayya wa saddu bihi dirani da kauda kan ma'abucin kauracewa ce ɗaya suke da so da yadda yake da siffar so da kuma adawa da kin eh, da giyayya eh, a ce ɗaya suke sai a zai shi na abin da tsale sai a za a ce ɗaya ai ba zai ba an fahimta ike eh, cewa shattana bainal shi ne karatun ne a wasu baiti na gaba ne shattana bainal yi wato wato ya nisanta abin da yake tsakanin halayen nan guda biyu na so da aka shin da aka san so ko fa in tu jam'an in dai haka buƙaci ka hada su kamar bidan ya ce mai ayi to kishiyoyi ai ba sa haduwa a kuri guda opposite ko a ce ka hada su zama ɗaya ai ba zai yi ba ya waliha ya kai ya wato mai soyayya wanda ya ɓata cikin soyayya idil ne shi da wala alwalahu kenan daga cikin sunayen soyayya so yana da sunaye da yawa a larabci ina da yawa da yawa asharat da yawa to na ka daga cikin sunayen ta ya wala ya masoyi wanda ya bace a cikin su ko halas alaihi nafsu wanda ransa ta zama araha alaihi a gare shi ransa ma ba komai ba ce in dai akan masoyinsa na ta alaihi ko nafsu wanda ransa ta zamanto wulaƙantacciya ce a gare shi akan me in dai akan san masoyinsa Idan ba a ha gabanan da gauri hawa domin ba a ha ya kai da ran nasa bi kulli hawani da dukkanin kaskanci ya ba da ran ya karbi dukkan kaskanci ko gabanar eh saboda tauye haƙƙi ko tauye ciniki daga ce albabanu ta a afirkihu akwai albabanu ko albabana an da shi ne tawaya shi abin da za ka siya ko za ka ciyar ka sai da shi ga rabasa eh a banza ga shi mai daraja ne amma ka sai da shi a banza an fahimta shine yake magana cewa izba a hagabanan ya sirta a banza da kulle hawari ya karɓi tafi ran ta in in a kan son masoyinsa ne ya yi zama ya sata ya karɓi dukkanin wulaƙanci da karfinci an san so yana kaiwa da labin ana wulaƙanta ka ba ma ka jin wulaƙanta ka yau inda wani ƙato ne wulaƙanta ka na ƙarfi mutuwa amma da ran ta ta bi sai a sai domin mutum ba ana ana cewa wani kalli ba a shi ba ya ji komai dan me ma za a ga masa wani magana banza to sanya kai level to sai ke cewa a atbi'u man tahawahu nafsaka qa'i'an yanzu za ka siyar da a atbi'u man tahawahu yanzu kai zaka siyarwa wanda kake so kai kake son sa ba shi ke son ka ba nafsaka ka siyan masa da ranka ba'i'an cikin biyayya haka da gaggawa bisaddi kaga karbi wato kau da kai da toshe wato ba a san alaƙa da kai blocking ɗinka a watsar da kai disfaddi wata azibi da azabtarwa wani hijira ne da ƙauracewa eh yanzu kai haka wa kai ne haka idan za ka yi haka a أتبيء من تحواه نفسك طائعا بالصد والتعبير والهجران ajahinta a ausafan mabi'i wa qadruhu ka jahilci sifofi da almabi'u abinda za ka siyar din ne wato ka jahilci hakan ne wa ƙazarahu da matsayinsa an kunta za jahalin ko ka zamanto mai jahilta ne bibil asmani da kuɗin da za a baka baka san nawa za a baka ka jahilci abin da aka siyar ne ko kuɗin ne baka san nawa za ka sai da ran ka eh in dai har za ka sai da ran ko a baka wulakanci to ran ne baka san darajar ka ba ko kuɗin ne baka san eh wani irin kuɗi ba eh ike hmm. cewa wahal da kalbin wato abin mamaki li kalbin da wata zuciya la yufaru bayrul absana da wannan tsuntsun da yake wannan zuciyar baya rabuwa da al'abasana rassa da yake a kai al'abasana ƙa'imatan al'ukuwani da wannan rassan suna tsaye ne a kan tibin yashi ko a kan tibin ƙasa da yake akwai nan yare ne za mu fassara shi yanzu an fahimta nan amma a farko zai yake wahan kalma ce imma ai nuna mamaki da ita ko kuma a nuna zargi da ita shi da wahan an gane wahan li qalbin la yafariqu qayruhun aghfana da tsuntsuran ya kirawo sun su. amma yana nufin tunani kamar da tunanin da yake ifadi can ijabar yamma eh haka yake to sai kwatanta shida yadda sun su yake an san tunanin dan adam haka yake ka zauna igabas yamma are eh ya zauna ita tuntuntuni kamar da su yake a kan reke yake tuntuntuni yake sa ita koke-koke ina wannan haka tunanin yake ko to sikita ya wahalli kalbin ko abin tafaici ko abin mamaki wata zuciya da layu fari ko ɗaiwul amsana da tsuntsun wannan zuciya mana tunaninta baya rabuwa da rassa reshe bi ta kai an kirawo siffa masoyiyar da da yake magana game da ita wacce yake santa eh wacce yake azabtuwa da kanta ife ikarfi ife da zaransa ikarfi karfiyanci an an siffanta siffofinta ne da rassan bishiya da rashin bishiya ɗauke da ke da fulawo da ban sha'awa eh, da da su mangwaro bishiyar mangwaro su da ɗayan itaciya mai kyau da gabbai miƙaƙƙu da kaza da kaza suka ce al'aqsa mana su kamar wai tunanin masoyi ne yake rike da wannan ko yake kan wannan tufofin nata ko jikinta ita ta tunani na fata an fahimci wajen in shi ta shibihin da ake matsalar alal kutuba nan da aka ce wannan rasan suna tsaye suna zone ko suna tafi alal kutuba kan tudun yashi Shi na kutuba ko a ce al kasir eh ko a ce al duka yashi nan an kwatanta tudun da yake a mazaunanta a matsayin kamar tudun yashi ne da a sama ake da wani mai zangarniya wani wani ne, reshe ko wani ko wani ice da yake a tsaye na fata an fahimta wanda kaga ta ya wato cifantawa ya da sai an fito da ainihin ma'anar da ake nufi na za a ji amma a haka sai a karanta a ji kawai wani abu amma mutum da yake da zaukin wannan zai iya hararo abin da yake a siffanta shi abin da yake wannan an fahimta muka zo balaga za mu ji me tashbihi me arkanin tashbihi in Allah ya dakara mu gaba da sulhi wannan kawai muna bi ne saboda ba lokacin da za a muka tafi balaga to bi a kuma balaga an fahimta akwai abin da ya kamata mu fara karantawa kuma kafin a zo a ce za a yi ta halilin masu irin wannan za mu fasara da hausa a jiyar da abin yake insha Allah ta'ala ita waya zallu ya sija'u fauƙaha wannan tsuntsun wato ya zallu wato yana tabbata ya sija'u yana kuka fauƙaha akan wannan rassa wani zairihi amma waninsa minha min ko waninsa abin da ya samu yake samu daga wannan al'abkan ɗin shi ne astima ha. abin da yake samu ba kuka yake ba a kan bishiya wani shigo zai zai tsarki mai mangwara, ya bar tsuntsun a kai ha Mata koma itace shi kuma haka wani wani tsiri min astima abin da yake samu daga wannan min haɗin ai a maza al'abkan abin da yake samu astimaru yake samu ayan itaciya wa kullu qatbin dan kuma alhalin daman kullu qatbin ai dukkanin abun tsinta dan yayo kasa kasa makusaci dan da yace wa kullu qatbin ya kawo a matsayin ya kawo ita qatbu da siga ta ta menene ta ismul mazza wanda ma'anar al-maqtu ai ai wa dani dukkanin abun tsinka dani ya yi ƙasa ina fata an fahimta kakana yana magana game da wannan tsuntsun yana ta kuka ma'ana ka zo kana ta kukan fili da laɓu kana ta kuka kawai da tsuntsun ne yake ta kuka yake ta wayo wayo wayo eh kawai da tsuntsun yake kan gonar bishiyar yana ta ko ko ko ko yana ta sa kai ma haka kana zo kana ta kukan zuciya kana azabtuwa game da halin da kake cikin soyayya eh kita waya zallu ya tsaja astaja shine kukan kuzo akan akan bishiya ko fauqa wani zairi amma wani waninka da yake shi ya samu alaka da yarinya eh da kake so shi an da samu asimar an intention amfanin yake shi ya samu kai kuma an baka da kuka ne min hasi maro wa kullu qafin dan alhalin ga duk abun ta gashi ya zama kusanci a gare shi ana fata an fahimta na'am kita wai bitu yabki zai kwana ya biki yana kuka wal muwasilu bahikun wanda kuma ya haɗu da ita isa mahaɗuwa da ita bahikun yana halin gaskiya aka dai gwanin cikin farin ciki waya zalli ya shi shi ya tabbata yana yin kuka yana shakawa wa hawa zushi kuran shi ta godiya alƙala albarka ala kaza ala kaza to man gurin ya yi daɗi ya tsinka kaza da kaza ina fata an fahimci yaran ikita haza wannan yana kasancewa ne walau annal jamalu mu'allaq walau annal jamalu mu'allaqun bin najmi hamma ilayhi bi sayyan abu tausayi duk wannan abun da aka ambata haza shine bai abin ya yaudu ila kullu ma dukiya wannan halin Abin da aka faɗa aka wasafa ma walo Allah zamana mu'allamu da a ce kyan wannan budurwar abin ratayawa ne abin sanyawa ne bin najimi a jikin tauraro a can sama ruwa hamma ilayhi tsayran wallahi da sai ya nufaci wannan menene wannan taurara ilayhi zuwa gare shi bi tsayran ta hanyar tashi mana wannan da yake son abin sunsa da a ce ita ce zarar ya tashi ya yi haka ne ya so da tsananin san da yake mata hamma yi bin tsaye ba da sai ya tashi ya tsige ta mana yana cikin masifa da tashin game da abin da yake so shi kuma baya sansa yana toshe shi yana azabtar da shi yana ƙaurace masa ina fata an fahimta to wannan sifa ta farko kenan na halin soyayya to zai tafi zuwa ga nau'i na biyu na wani shi kuma nau'in wato kana so ana son ka wani kuma <laughs> so yake ba a son sa an fahimta sai shi sa da ya gama wannan su kita lillahi za'iratu bilailin lamta takhaf asasa al-amiri wa marsada shaitan an gane ita ta kasa ad bilad ash-sham thumma tayammamat min ard taybata matla' al-iman wa atat da wad al-aqiq fajawazat miqatu illan bilad al-quran wa atat ala wad al wa lam yakun qafdan laha fa'alan bi an taran wa atat ala arafat suna thumma muhassirin wa minan fakan ma haraftu min kurban ko a dinga rera karfin zai fi tafiya ko وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات السطور وربة الأركان هذا وطافت هذا وما طافت وما استلمت ولا رمت الجبار ولا سعت بقران ورأت على أعطى الصفا فتيممت دارا هلالك للمحب العاني أثر الدليل أعارها أسواده والريح أعطتها من الخفقان والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني هذا ولو صارت مصير الريح ما وصلت به ليلة إلى نعمان لو كتاب الله غير أي ما دلّ ko madalla da wata mai ziyara belaili da suke wannan ziyarar cikin duhun dai lamsafaf ta yadda ba su ji tsoron akasal amiri ba dakarun nan na shugaba da suke patron da shi na asasal amiri wa marsadar shajjani ba su ji tsoron kuma marsadar checkpoint na asajjan na mai sanya mutum a gidan bursun ba asajjan ina za a je ka za su an kama sun yi dare a duk wata tsoron wannan so da so amma tana son masoyin ta mana daga gaske take tunan aka ce lillahi so akwai abin da yake ma'azu ba ai lillahi darru ma dallada ko kaza kaza to lokacin sai su shafe daro da su ce lillahi kaza wa kaza madalla da wannan mai ziyara an fahimta yau ake ta kafa bila da shami ta yadda ta fito a wannan yanayin na dare tana tafiya zuwa ga masoyinta ko hatta ƙas'a bila da sham ta yanke garin shan gaba ɗaya. sun masa sannan ta fuskanci ai ƙasa da a tayammam ai taimama ai ana nufin an nufaci ƙasa ai ko domin tsarki shi ne a tayammam sun masa yammamat a sau ai sun ma ƙasa da menene min arbi tsaibata matsala al'imani sai ai sun masa yammamat ai sun ma ƙasa da ko matsala al'imani sai ta fuskanci maɓuɓɓugan nan ko mahaskantar imani min arzi tsaibata daga wannan ƙasa ta tsaiba ta madina daga garin sham bayan ta gama da sham ta fita daga yankin sham ta fuskanci madina eh shine summa tayammamat min arzai wata matsala al-iman ai yamma tayammamat matsala al-iman mahaskantar nan ta imani min arzai bata da take kasar nan ta tsaiba من أسماء المدينة إيه كده وقت على وادي العتيق في تزوجة وادي العتيق باين تا تاجي مدينة كم تينا تلت تزوجة وادي العتيق إيه ثم أتت على وادي العتيق وجاوزت ميقات حلا بلان القرآن بتزوجة وادي العتيق تجاوزت ميقاته haka sai su keta miƙatin menene al'aqiq wazu aqiq da sabbaro ma'ana ta baro garin Madina tana nufatar maka har ta zo miƙaci miƙatin mutanen mai Madina za su shiga ko al'aqiq wazu aqiq ita wani sama wajen fita ko eh, wanda wazu aqiq ga ya mana dokin da eh, za mu ga maimuna ko Eh, menene ikita maimunar da mana ya fi na ruwan sanin maimunatu kaza kaza kaza wai Allah ya gina maimunatu wani shafin shi ya amfani da wayannan suna eh, za su eh, wajen aƙiƙi da araki da waye da waye da wa'i suna wasu abubuwa da suke lalata Allah kiyaye wa ta ala wajen aƙiƙi wa za wa yi ta su ta keda ta wuce miƙatin siwa da aqiqin hillan ko bila nuqrani tana mai wato shiga harami bila nuqrani ba ta da inkari ko nan da zamanto hali ne na mai na na na raba mirin sa ai jawaza hillan ta keta tana mai harama bila nuqrani ba tare da menene inkari akan haka ba wa ta ala wadil araki haka na ta tike zuwa ga wadil araki sai ki ta wadil araki ga ya mana yotun da zamu ga wai Wa waye abubuwa zai ga sunan na kafurci da ilhadi walan kunu qasdan laha da ta zo wannan wadil araki din wadil araki ga makusanci ne ga mai ga harami na makka sai ki ta walan kunu qasdan laha amma ba wai tana faci zuwa ga wadil araki bane an fahimta wala yakun qasdan laha fa'alan bi an tatara ai a ta fa'alan ta zo wadil araki ne fa'alan domin fata da kyau da san bi an satara ne za ta ganta abu eh nema ne tana kyau san za ta ganna a wadil araki ba ya tago bane domin me a ta aikin hadisi umara a tana da na ne fa'alan bi an satara tana fa'alu fatan satara in za ta gani wa ta ala arafat haka na ba ta haƙura ba sai ta zo arafa filin arafa eh thumma muhassirin ta bar arafa ta fi muhassir suna gurare ne wa minan ta zo mina eh fa kam na haratu min urbani nawa nawa ne ta yanka na na ragon hadaya don ta samu dama idan zama ta gani fa kam na haratun eh, min madanin kurba nawa nawa ne ta yanka na na ragon hadaya wa a asat alal zamarati ba ta haƙura ba sai tafi eh, eh, zuwa zamara sun mata yamma mata sannan ta tafi za ta suturi ta zuwa ga ka'aba ita za su suturi ma'abociyar a lallaɓe lallafi ko a sitar za ta su ta tafi zuwa ga har ɗakin Allah ka'aba wa rabbatul arkani ma'abociyar rukunan nan sai ka'aba ko ga lallaɓi ga kuma filas ko rukunai wa rabbatul arkan mana mana ubangijiyar rukunai ko rab ko a ce rabbatul arkan ma'aboci ai fa'ibatul arkan ma'abociyar rukunai eh haza wannan abubuwan duk sun faru ne walau tsafa wa ma tsafat ba fa tsawafi kai ba don ta san ba su suka sharaɗan umara ko aikin hajji ba ba ta yi tsawafi ba kuma tana cin wani hali walas kalamat walas kalamat ba ta kuma sumbaci hazar al'aswar ba zana ka ce a yi umara ta yi ko aikin hajji wala ramatul jimara da ta je wajen eh, jamarat ba ta je bishe ɗan ba ba ta jifa ba wala sa'at likirani ba ta yi sa'ayi ba ba ta yi sa'ayi ba likira ko eh, a domin tamattuki ko kirani ko ko wani abu duk ba ta yi wa ba ta yi aikin hajji ba ta yi ba shi kawta ne eh, ba <laughs> ne ma wasu iri kawta ike ta <laughs> warakat ala'a ala safa da ta duba ta duba ta ga Ana ɗakin Allah baya nan sai ta hau safa warakat ai irtakat ko ta hau ala a'la safa akan tsororon dukan safa eh fata yamma masdar sai ta fuskanci ta nufaci wani gida hunalika anan anan ga daura ga dutsen safa ko eh lil muhibbil ani ga wannan masoyin al'ani ne fama za ka iya fassara ka ce mai fama da ka da ka da ka wato an a matsayin mu'anat suka ce daga al-mu'anatu wahala fama game da sha'aninsu za kuma ka ce za kuma ka iya cewa na al-muhibbul ani daga wato ainihin eh, daga wato an inaya ne wato nufata ko ko kula eh imma wanda yake masoyi wanda yake mai kula eh ko abin nufata duka in ka koma ga asalin kalmomin za ka iya bada za su iya bada wannan ma'anoni guda biyu zuwa uku da aka ambata an fahimta yau duk wanda ta kun kalma kaza da tana da alaka da su sifa da yanayi na masoyi ko wanda ya wahala ko wanda yake mai nufatar kullum shi ma manufarsa ita eh ko wanda yake yawa wahala ko abin da ya kuma da wani su sai yake cewa aka rabda lila a ara ha a suwa ba Wari a wata hamil hafaƙani da ta zo to kana ganin dalila ɗan rakiya ma dubu uban tafiya da ake cewa ko shi na addalil ina ba da an fahimta dalili a nan ba na nufin dalili da aka sani ɗaliban ilimi suka sani addalil ana nufin madubu wanda shi ya san hanya ko shi ne yake jan ayani a ƙasa ya tafiya shi ya san daga nan zuwa sudan misali ko zuwa nan shi ya san daga ina za a tashi zuwa ina to tun kana ganin wannan dalil din a araha a suwaga shi ya bata shi ya bata aran tufafi ta iya jure wannan tafiya eh a da tahamilar safaqani kuma kana ganin wato iska a asataha ita ce ta bata menene fukafukai akwai abin da ke bukantar an a asataha ma za min al-safaqani na na abin al shi ne tafiya ko ko ko ko ko wato buga fuffike shi al-safaqan eh? wato ta ta wato da ake sani fakafakai mila fafakani domin ta taso har ta zo haka hmm? wallahi lau anna dalila makana ai wallahi da a ce wannan shi eh, ne madugun shine Shi ne ita eh ma kana zalika min fi imkani da ba zai iya wannan da juriyar ba shi madugun ma da shi ne ita ba zai iya wannan wahalar kaga fa da kishawa ma kana zalika minhu da haka ba zai iya faruwa ba minhu da gare shi fi imkani cikin abin da zai yi ba da ba zai iya shi kanta wanda shi ne juru shi juru ne wajen tafiye tafiye da wahala to shi zanga ba zai iya ban da zai an gane ha za wa tsara tsarat nasirar bihi haka ya kasance ne da a ce tsarat nasirar bihi wai tafiyar da ta yi din irin tafiyar iska ne iska da yake fuku suke tashi ba iska ta aljanu ba saratu masira rihi ta yi tafiya irin masira irin tafiyar iska ma wata nufi da ba za ta iya saluwa zuwa gare shi ba lailar ila nu'mani a dare haɗu zuwa ga nu'mani da ba za ta iya ba da wai irin yadda iska suke da gudu to da irin haran da iya da aran hannu ta kai irin tafiya iska to ai ba za ta iya ba mana azamar ta hauce azamar tashin iska an ga bai da aka yi mubalaga wurin kifan ɗaya da taru eh? Saharar wa kara dalilu ha fi sayriha su su'udi wani tafi ta ba an yi fa Saharar ta yi tafiya wa dalilu ha fi ha wato dukunta a irin wannan tafiyar wane ne sa'adar su'udi shine wannan taurara na sa'adar su'ud waye tafi da barani ba da barani ba wato shi wannan sa'adar su'ud tauraro ne na neman nasara ko da ake da ka da shi fatan cewa in dai ka ganshi kaza da kaza da kaza al'adar larabawa suna da wani abu na canfi ko na fatan alheri don abin shi. eh domin shi a gaba yake a jiha yake ta gaba eh eh amma shi da baran shi taurari ne aka ce addabaran rukuni ne kamar na taurari da a ture a bayan surayya tauraron surayya su ana sufata su da cewa suna baya ba a gaban surayya suke ba a baya suke don haka ana canfa su ko ana tunanin kaza kaza kaza akwai matsala akwai matsala eh, to ita wannan duk da a tafiya eh, mene su su'udin mana akwai nasara a cikin tafiya. Wani ta da bara ba tauraron da bara ina fata an fahimta ita ta waradat jifarar dam'i wa'ayar gaziratun fali za ka mahata da turu da fani wato waradat jifarar dam'i ta gangara zuwa ga jifarar dam'i za ka iya cewa wato tafkin nan na hawaye wannan tafkin na hawaye da yake da yake kama da menene awakai an fa za a je abin daban ko za mu bayani wanda yake kama da awakai wahaya gaziratu wannan hawayen ko wannan tabakan masu yawa fali za ka saboda haka ne mahatadat ai bata buƙaci ba da bani irin gangarawa zuwa ga kogin menene wato wato tumakai abinda yake nufi a nan da yake jifa ana nufin awakai an sa akwai tumakai akwai awakai haka ne mm. dukan da sun ba dan zamani ne ne san awa ko ta duk ko ya san kai ka so lokacin ka ka to in ka zo wannan kamar mun ba su sauki sai ga an ne kaza saboda yan zamani zamani ya ya sun ko lokacin da wai aka ce wai me kirki ne ma wai wai wai me da wani <laughs> wani kirki a kai da da da da idan aka ce awakai su ne menene jinsin akuya akuya daga akuya aka ce awakai ko eh, tumaki kuma daga tunkiya ne ma'ana aka ce awaki ya haɗa mai akuyar da mai ɗan akuya ce eh, tumaki ya haɗa tunkiyar da kuma rago an fahimta sai a sha gari ba ko sai sunayen matan sai yin jayi na namiji a hauka a hausa ana da irin to nan da ma malam yake ciyawar da jikto jifa ana nufin awakai ba tumakai ba jifa kita warada to asalin kalmar warada laraba al'adarsu in za a sha ruwa ana zuwa zuwa ga ta ko ta korama to ka'ida gangara a ce warada ko waran ma warada ma a madiyana wanda da haka kada musa ya gudu ba ga aide zo ta sai gangara zuwa ga kogin nan na madiyana to warada jifarar jami'i ita wannan wato budurwa da ake magana a kanta ta gangara zuwa ga mai jifarar dan awakan nan na mai na hawaye nan ana nufin ka ɗauki siffar akuya yadda take mai da siffa ta nauyi na jajajaja an gane? sannan da siffa na tsalle-tsalle da kansa shi sama da mai jinsin tinkiya kora an gane to irin wannan hawayen irin wannan sifar na me na akuya sai kita ta ta gangara zuwa ga jifarar dam mana a akuyoyin nan na hawaye yadda suke da launi na launinsu da kuma rafin faraki mako in sama da mana yanayin da take ciki da yasa ta wannan tafiya ta gangara ne ko na ne na awakai na damuwa da hawaye da kaza da kaza da kaza eh? wani ya kafira su suna da yawa kaga na hawaye ne bi yawa da ta sha da ta sharba eh da fali za ka ma'ata da saboda haka ne da bata buƙaci zaman to bata buƙaci wurudar ba ne ba gangarawa zuwa kogina a wakai ana na tumatu ba irin wannan teku irin wancan kukan an fahimta ta kama akuya ma ta fi yawan raki da kuka sama da wancan jinsu ke wa'alat alamatin hawa bayan wannan hawayen da suke sharba sannan sai ta hau alat ai ba ko alamatin hawa akan akan doro ko baya na mai na alhawa na su kamar so wata dabba da ke ta hau kan dabba alamatin a kasa almatan shi ne gadon baya alamatin alhawa ta hau kan doron bayan alhawa so wata zawwada sai sai guzuri da mai sai guzuri a halin tafiyar ta da mai zikirar hadisa ambatan masoyi wasu lahul mutadani da haɗuwa da shi wanda yake makusaci haɗuwa makusaci shi ne matan ko da wasu da gudu ta gani haɗuwa makusaciya ta fata an fahimta lam tau da ilmu shtaqa illa su turi suturi bi masu izani ba ta yi mufaja'a ga masori ba al-mushtaq ko abun so ba ta yi masa mufaja'a ba ok to na tsallake ko na wa'adat bi zawratiha sai ta alƙawari da ziyararta zaura ai a ziyara lugha ce ta kalma a ziyara ko bi zaura ai bi ziyaratiha wa'adat bi zawratiha sai alƙawari da ziyararta fa'aufat aikata cika ko billazi wa'adat da abinda da ta alƙawari da shi wa kana bi murtaqal azfani ko wannan alƙawarin sai zamanto bi murtaqal azfani a sai zamanto a mahaɗantar nan kame ta fatin idanuwa ba a na zahiri ba an fahimta? wato wani abu ne zai kara tafiyar da kai zuwa gari ma'ana duk wajen zancen wato a tunani a mafarki ne yake faruwa tunda ya ke cika alƙawarin zuwan da mai du'a a mafarki shi mun muntakal azfan saboda aka ce mun muntakal azfan ana nufin wato ainihin haɗuwa ta aka ce al'azfan jami'in na zafar shi ne wannan fatar ta ido ma'ana suna kinayar abin da yake a bacci ne sai a ce mun muntakal azfan a bacci ne aka yi taga Ina fata an fahimta hau kana bin nutsa kala azfan sai zaman to cewa a mahaɗanta na mai na al'asfani fatin idanuwa lam tabda al-mushtaqa ba ta mufaja'a ga al ba waye al a shi masoyi illa wahaya dakil illa eh, eh, wahaya dakil tusturi ba sai mufaja'a da shi gare shi ba da zuwa a gare shi fate illa wahaya da ta su face lokacin da su zamanto mai shiga cikin labulaye ta ce su ta shigo ce ko karan sai ga ta mini a gabansa a cikin ɗaki da zuwan ce ya sai ta mushi ta ya da gaba ya gani ko da ta su cikin menene eh, labulaye to eh ma'ana ba ta masa mufaja'a da zuwa ba ma'ana bai san da zuwan ta ma'ana ko sai ga ta shigo daki to ta ke zo bula yi ko ta yi ta ke ki su so da sama a kansa ta tsaya in zuwan ta a ajiya ta tsaya suka ce komai zuwa a cikin so ne sai rika ma me zai ce ma'ana kansa ya ɗaure ko da gairi masu iza ne ba ta da ma inda ba wancan ne a ce wanda ce da wani gari ta ba'a kawai ta ba ce kusa shi har cikin kodaka da gairi masu iza ne ba ta da wani izini ba qalat wa ƙadi kashe fasi ne ƙabala niqabal husni qalat sai ce wa ƙadi kashe qad kashafat niqabal husni a halin lokacin da ta yaye da ƙabin nan na kyau ma bi sabri an an araka yayi ai ma bi sabari li ya dani ai haƙuri na ko bai da hannaye an araka ai Allah araka akan bazan ganka ai ba zan iya zuwa haƙuri na bai da wannan hannaye da zan iya ture rashin ganinka ina ganka saddu ne wannan tafiya da ke tura su an fahimta wata haddasa indi hadisan khilfuhu amma nan kaga zai zama jumla ta i'tirabiyya ko wa qalat wa qad kashafa niqab al-husni ko kaga shine jumla i'tirabiyya wa qad kashafa niqab al-husni jumla i'tirabiyya ai asalin san shine qalat ko eh ma bi fadri li an araka idan suke wa qad al-halin take al-halin kaza da kaza me tace ba da kaza na fata an fahimta ta wa fa'ajibtu minhu wa qultu min farahi bihi sai nayi mamaki minhu ana karar tsallaci ko na'am wata haddasa indi hadisa sai sai zance indi a gare ni hadisan wata magana wani zance kai tuhu da na zace shi turkan gaskiya ne walakin nan manama da ani sai cewa bacci shi min eh, wato anan ya waye biki ok na yi tsallake ku to na na na sai su husidikan sai na su wannan zantan nasa gaskiya ne wa kada ka zabar bi la aina kuma wato idanuwa na kada ka zabar bi ko sun yi ƙarya da shi ma'ana na ga ba haka ba na ɗauka a zanen kaza su ko na ga ashe ƙarya idanuwan na suka na ki tafi ajibtu minhu sai na yi mamaki game da abin da ya faru wa qultu min farahi bi sai na faɗa bisa ga farin ciki na da wannan zancen ta tsaba'an saboda kwaɗayin abin da muka zanta tare walakin da manama da hannu sai dai cewa bacci ne ya bugi ni ko daga aka samu addahiya ko musifa abin da ya bugi ka ashe bacci ne ya bugi ashe duk bacci ne eh walakin da manama da hannu ko in kunti kalibatan ladhi haddasti in dai hakun alhakin zamanto kaji kadibatan makaryaciya ko mai ƙarya game da allazi haddathani game da abin da kika zantar da ni shi fa alayki ismal kadhibil fattani to zunubi na makaryatin nan fitinanne ita bata azumi yake in ga abin da ya mun ƙarya ne kaza da kaza da kaza to ai zunubin makaryaci ita bata azumi an fahimta to wannan shine shimfadar da yayi a farkon matsalar in ta wannan kasida to shine sai yake cewa za mu dora ko kida jahamu bil safwani wa shi'atuhu al-ula jahadu sifat al-khaliq ad-dayani بل عقلوا منه السماوات الأولى والعرش آخلوه من الرحمن ونفوا كلام الرب جل جلاله فقضوا له بالخلق والحدثان قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني وكذاك ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وحنان كلا ولا وصف يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فعذب بذا البهتان وكذاك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفساني وقليله المعتاد عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابد الأوثان فالكل مفتقر إليه لذاته في أصل قبضته ذليل عاني ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس قليله كلا ولا موسى الكليم ya شكر البهية كل صائل سنة لله درك من أخي قرباني na fata an fahimta to nan aka shiga kasida ke cewa jaham ibn safwan jaham dan safwan wa atuhu da tawaggasa al ai ay allazina alfula ma'anarta allazina ai allazina jahadu sifatin khaliq wa'annan da suka yi inkarin sifofi na Allah al-khaliq ad-dayyan bal abdalu minhu samawati al-ula bal sun kore wato Allah subhanahu ta'ala daga samu samuwarsa a a wato ainihin sammai wanda suke maɗaukaka wal arsha sannan kuma sun kore samuwarsa a al'arshi akhlauhu min ar-rahman sun wofantar da shi game da samuwar Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda Allah ta'ala ya tabbatar a nasoshin da ya saukar wala ko kalamar rabbi jalla jalaluhu sannan kuma suka kore zancen Allah ta'ala jalla jalaluhu wa qabawluhu bil khalqi wal ihsani suka yi hukunci da shi cewa abin halitta ne alhidisani abu ne wanda yake bi sabuntaka ma'anar halitta Alu suka ce da rabbi na sam'un ubangijinmu bai da ji wala basarun bai da gani wala wajahu bai da wajahu bai da fuska fa kaifa yadani to ina kuma ga maganar hannaye guda biyu Waka za ka laifin da rabbi na ya rabbi na min kudurakin, haka nama wai ubangiji mu bai da wata kudura wa iradatin bai da irada wala rahmatin bai da rahama wala hanani bai da tausayi kalla wala wasfun kalla suka ce wala wasfun Allah ta'ala bai da sifa ya qumu bihi siwa bai da wata sifa da ya qumu bihi yake tsayuwa da ita <clears throat> siwa zatin sai wani zati mujarraratin abun hofantarwa bi gairi ma'ani ba tare da wata ma'anonin sifofi ba wa hayatuhu hayat rayuwa ta Allah ta'ala sifa ta hayatu hiya nafsu ce dai zatin nasa wa kalamuhu su kuma ce kalamuhu huwa gairu wani Allah ce ba Allah bake fa azab li zalbu tani kai mamaki da wanda da wannan ƙaryar da suke faɗa wa za ka Ƙalu, haka na ma suka ce laysa lahu min a ahadun cewa na yi tsallake Oh, oh na, yawwa. Yawwa. Kita waka za ka. Amma ku aka ce muku waka za ka suka ku. Yawwa, waka ka, ƙalu. Haka na suka ce, Malahu min halƙi a ahadu. wato bai da wani ai malahu ahadun min khalqihi bai da wani a cikin halittarsa ya kunu khalilahu da zai zama khalilin Allah zababban Allah kenan al-naftani ko na zatin Allah wanda Allah ta'ala ya zabe shi da kullu wa khaliluhu al-muhtaz su khalilin Allah a wajen su ma'anar kalmar al-muhtaz mabukaci zuwa ga Allah indahu a wajen su wa fi wasfi wato a wannan siffantawar da kula abin al-awsani ai masu bautar gumaka ma za su samu sunan khaliliki falkulli muftaqirin domin kowa ya bukaci ne ilai zuwa ga Allah bi zati ko ga zatin nasa fi asri shi tun a asalin damkar da Allah ta'ala yayi ko dalilul ani zai zamanto um, mai kankan da kai ko makaskanci ne ani wanda yake wato ainihin gajiyayye ga Allah ta'ala dukkanin halitta wala ajliza saboda wannan ne ba da'adin wato ilayya da da'adu wane ne Khalidul Qasri wannan shugaba Khalidul Qasri yoma gaba il qurbani ranar babbar sallah iz qala ibrahim laysa Khalilu domin cewa wai ibrahim annabi ibrahim ba khalilin Allah bane kalla wala musa kalimud dai bari ma dai wato annabi musa shi ma bai zama so mai magana da Allah bi zama kalimullahi shekarar dhahiyya ta kullu sahibi bi ta'ati sunnatin wato ya godewa abdahiyatu wannan layyan wane ne kullu sahibi sunnati duk ma'abocin sunnan manzo sallama lillahi darruka Ma madalla da kai min a fi ƙurbani eh, a matsayinka na ɗan eh, uwan layya ma'ana shi wannan sarkin ko aka ce ma madalla da kai nan min ai za a ce ko a sallin layi da ruka amma eh, za a ku ƙurbani saka ce min a fi a matsayinka na ɗan uwan ma'ana ma'abuci lokacin kalma ta al'aq tana nufin sahi min akhi ay sahibul qurban ma abutin wannan layyafi da ta'addin sa to nan wa'annan baitukan suna matsala ta farko da malam ya wannan kasidar ta haka bayan muqaddima ina fata an fahimta ya kawo matsala magana game da Ja'ad bin Jahan bin Safwan ko Abu Mihrab kenan as-Samarqandi ai as-Samarqandi wanda ya rayu a lokacin tabi'ai mutum tuni na farko farko da aka fara samun su a cikin musulunci bayan shi'a eh? Eh, shi wannan jam bin safwan ɗalibin na za'ad bin dirham da aka yi laye da shi to shi safwan eh, jam bin safwan ya fi da aqidan har samu mabiya da ake kiransu yan jahaniya jahaniya suna da usul da babada da zamu ji inda wannan lissafin shakundun ne babu aka gaggawa zan bayanin komai komai akwai shi ko wata matsala ta bid'a zai kawo ta iwan wani sa bai dukkan suke jibinai Mun ka tafiya ce mai tsawo da Allah ta'ala ya bamu arar lokaci da rayuwa da sukunin karatu an fahimta sai ke cewa a jihar bin safwan wa shi'atu ma'ana da ungiyarsa don ba shi kaɗai ba ƙungiyar sun tsora ɗan jami'a akan wani abin da ya tsora su akai eh al'ula ko ai allazina kuma da al'ula lugha sai ta allazina al'ula ta nuka allazina ai allazina jahadu wanda suka inkarin sifatul khaliq ad-dayyan al-khaliq Allah ta'ala al-khaliq ad-dayyan wal aqidatu kamar da muka ji inkarin sifofin Allah ne sai Allah ta'ala ne tawa Allah ta'ala bai kusufi zaka da maka sai sunan Allah fa suke kwace da suwa da sufofi a su suna inkarin tabbatar sufofin ne za mu ji shi ne ce jahadu sifatar khalik ita duka sufofi ba wai sufofi guda bakwai ba ko kuma da asha'ira suka zaɓi bakwai suka watsar da shawara ko su zaka kira su sam'iyya ko sufofi sam'iyya ji da gani ko da mine ne da kalamu aha eh, da wal baqa ko da mine ne ko wal qudrat aha eh na na wal haya ko da kuma irada eh, yau da al-ilm sun samu eh ya al-wujud suke kaga kan saka su guda bakwai shawaran suka ce iya wannan suka wara ba duna sojin alkur'ani a ce su zo bakwai alkur'ani yake kan fitarwa ai za ka kalle kanka su bakwai bakwai alkur'ani yake kan fitarwa eh kada mu tsawaita su ma akwai su a kashayar akwai magana a kansu duk komai akwai wannan littafin to a yanzu sun yi inkari dukkanin sufofi bal aqalu min musamawati bal ma aqalu sun kore ko minhu sun kore Allah wato bal aqalu samawati al-ula minhu sun kore eh, sammai da baki ɗaya minu daga Allah sun ce Allah ta'ala baya sama eh wal arsha akhlau suma kore eh ai aqalul arsha shi sai kawo akati ko wal arsha akhlau ko ko kace eh, nan wato wa jumla ce eh, musta'anafa ko kace wal arsha akhlau ai akhlau akhlau al arsha akhlau zaka yi ilahi zaka ce maf'ulun bihi ne na fi'ilin fi'ilin mahzufi eh suka ce ah, akhlau al arsha akhlauhu min rahman shi ta kadirin da zaka yi audan da iradi an fahimta akhlauhu min rahman al arsh kuma sun kofantar da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala wala fauka lamar rabbi haka na ma sun kore zance na Allah ta'ala jalla jalalu kaga a sama ne ga lissafin abin da su kore sun kore samuwar Allah a sama sun kore samuwar Allah a al'arshi ko biyu sai kuma wani fauka lamar rabbi jalla jalalu uku kenan sun kore zancen Allah ta'ala suka ce Allah ta'ala baya magana ba mai zance bane wa qabawlahu bil khalqi wal ihsan suka hukunta lahu gami bari ya uri ila al kalam suka hukunci ga zancen Allah cewa halitta ne wal ihsani da kuma sabuntaka sabo ne ma'ana halitta suka masa hukunci cewa zancen Allah halitta ne ba ba menene ba sifa bace ta Allah a halittar Allah ce an fahimta Eh, in ka ce kadimi ka ka ce eh, wato sifar Allah ne ke an fahimta eh, yake ta qalu walaita da rabbi na sam'u suka ce ubangijinmu bai da sifa ta sam'u ta ji Abin na nauke nan na sam'u ko hmm. wala basarun bai da gani wala wajhun bai da wajhun fuska ko wale falai fa kaifa idaniya kuma hannaye haka duk sun kore wa kadaka laisa da rabbina min qudrat haka na Allah ta'ala bai da kullura wa iradatin bai da irada aw rahmatin bai da rahama wa hanani bai da sosai kalla bari ma dai wala wasu bai da sifa ya kuma bihi siwa bai da wata sifa da ya kuma bihi da yake tsayuwa da ita siwa zatin sai kawai wani zati mujarradatin wato wanda yake mujarradi shi kadai zatin da yake ba wata sifa bi gairi ma'ani ai bi gairi sifa bai da wata ma'ana ta sifa a zatin Allah ta'ala kun kaga makaranta ta babba ce ko wa hayatuhu ya nafsu da suka suna tawilin su gogun kamar da malamin fada yake wa hayatuhu sifar hayatu ai nafsu ai ai Allah kenan nafsun Allah ke ba magana a ce eh, rayuwa a ai Allah ke nan shine alhayat kiya nafsuhu wa kalamuhu alkalam kuma fa huwa ghairu ai wannan Allah ke Allah ai ba magana ai zan aka ce zance ai wani abu da banki ba Allah ke eh huwa ghairuhu fa ajab li bal buhtani kai mamaki da wannan albuhutan wannan tarihi domin su a itikadin su dukkanin waɗannan sifofin in ka tabbatar da su to ai ka kasanta Allah da halittarsa in kudura ɗin ke, kai ba ka da kudura to ka tabbatar kan ko za ka tabbatar wa Allah Ka dai kake da Allah a sai da ce a korewa Allah kai a kai kana da kudura amma Allah ya <laughs> a tsarkake Allah eh a tsarkake Allah a gidan shi bai kama da halittar ba to sai a fi wasu wanda su tabbatar da kansa sai a ce sai a yi tawilin abin da ya faɗa sai a juyar da wani sai wani a faɗi wani abu daban na fata an fahimta to ake cewa ake da waka za ka ƙalu aka na sun ce malahu min khaliqihi ahadun ya kunu khalilahu nafsani wato malahu min khaliqihi ahadun wato malahu ahadun Allah ta'ala bai da wani mutum ɗaya ɗaya da wani mutum ɗaya ko wato min halittahi a cikin halittarsa ya kuna khalilahu da yake zama ba da ɗayansa an nafsani ko wato na rai Allah ta'ala a zatinsa ya zama cewa yana son wani da yake matsayin hulla bai da shi ta zaka ta Allah yana so suna koyar da sufar Allah sufa ta almahabba kenan ga Allah suna shi ne abin da malin su yi bana sana kulla ƙololuwa a cikin su suna ganin dole su kofi ne na halittar Allah ta za a cewa Allah haka ba sa kallon nasoshin da su tabbatar da haka a su kawai su kore wa Allah sai nasoshin kai ne baka gane ba kai ne muskini su sun tara ilimi da suke iya su kofi yau sun tara ilimin falsafa da dabaru da wayo da ajujjuya mun mulku da ma'anomi أي كذا في عن جانب وقليله المفسد كتير معناه خطوة داخل من أقطع مرتبة كم بعد شاكو ميو أنا خليل بس أنا خليل أو لم أي المفسد ما بقى كتير يقول قد الله إبراهيم خليلا أي ما بقى كتير ما بقى كتير خليل أي ما بقى كتير هذا أنا أي أنا إبراهيم يا قوة بقى تعزوز أنا فوق أنا يوم سمعي بيت كذا كذا سأتفور أبو الدبر an fahimta ai al-muhdu wa qaliluhu al-muhtadu indahu wala ta agurin shi eh wa fi dal wasfi to amma a cikin wannan sifar ai wa fi hadal wasfi wa fi dal wasfi ai wa fi hadal wasfi eh yadkhulu al awzani ai yadkhulu fi zalika maza al awzani to mai bautar kuma zai shiga zai san wannan sifar ko mabukaci ko bukaci ne ka bukaci ta kaga fa sai ki tafi kullu muftaqirin ilayhi ai halitta masu bukatuwa ne zuwa ga Allah ko yi ko wato ainihin eh, da zatinsa fi asiri qabdatihi da zalirin ani wato li zatihi ga zatin Allah shi kullu din ko zalilun ani wato matsanci ne ani eh wato wato ainihin menene wato gajiyayye eh fi asiri fi asiri tun a lokacin danka da Allah ta'ala yayi ga eh, kasar da za a nisa annabi Adam to tun a lokacin ai kowa ya kaskanta ga Allah ko ai zaman to me mabukacin dole ka shi ne mabukaci a yanzu kuma ka makaskanci ta ka kana da bukata ke kowa a tun wani lokacin ya zama bukaci zuwa ga Allah tun ka fa'a halittun ma tun halitta baban maka zama mana maka zama bukata ma zuwa ga Allah an gani ita wani azali ba saboda wannan matsalar ne eh hmm. wannan matsala ta ta korewa annabi ban yi tsallake ba ko na na na ake da wani azliza saboda wannan matsalar ne ba ha bid'a bin Khalid al-Qasri Khalid al-Qasri wanda ke kaga shi gwamna ne a Iraq a lokacin ikama Ja'ad bin Dirham malamin mai jahan bin Safwa ikama shi ranar idi iskore shi bayan ya yi sallah ya yi sallah idi amir mu'mini ya yi sallah idi kawai da liman yake sallah da idi zai jama'a eh, kowa a yau zai yi layya da abin da Allah ta'ala ya bashi to amma mu yau mun za mu yi layya da ja'ar yana jirha a kwantar da shi isa yanka shi a ce to kowa kowa yi yanka Allah sa albarka cin abin yanka Allah maka abin abin abin yankan to Allah sa albarka shi ci shiga da yanka ne ke eh, saboda ai yi mulhidi ya musulunci duniya yana fatar da mutane wani abubuwa yana inkarin da sosai shari'a eh? da kashe shi ai zai ita izina da duk wani mai fitina ba zai kawo ta shubha da zai lalata imanin mutane shi amfanin shari'a musulunci wani fitinan ne da aka gaya masa ya ƙidi sai a gaba shi sai a zauna lafiya a bauta wa Allah ma a ce a kyale mutane kawai a kyale wani abu wani wa'azi ko raddi ba ya kai masa magani suna ka da biyu ba shi ba bukatar sa wai a gane da shi ba ma a gane da gangan yake a ita ai ya gane kai da duk wannan da muke rayuwa da su a cikin su waye bai gane ba ai da ai kasuwanci suke sun kasuwa kowa ya sani mai karamin hankali ma ya gane abin su za ka mai amfanin su kawai inda shari'a musulunci kawai a gabata kawai a gabata yanzu ka ga inda a ce Allah ya sa wani can da lokacin gido ya bace abin da su wara sun yi nan yanzu na kila ma ana ta yi a ce ne ai amma cikin tsanaki masa san da suke da Allah da bazan suke abin da kan shi haka nan ai haka ake yi wani duk nasiha duk wallahi ba zai ci saboda shi akwai abin da kafircin da yake zuciya sama ya yi, ba karfin ko a gaba yana kawai shi da abin da yake akwai wanda dan yan shekaru da zaman to wannan ba ba nan ba an huta mu da eh, shiru to to yau da inda da yana na aiwata halin da ba a girma wallahi alazim ba ba san halin da wanda za zaka kafirka ya wani shekaru hukun wallahi wanda za su bar musulunci suna da yawa wanda kaga a haka ba ka jin abin kaga da yawa sai imanin sai ya dawo wani shi ne alherin da yake cin shari'a ta musulunci ba kare a yi muku titi ba zuwa a kwanta shi titi ma yana kamuwa shashanci ba sauka an fahimta eh, ake ta izu ƙala ibrahim domin ya ce wa annabi ibrahim ba khalilin allah ba khalilin kaga haka inkarin ayar qur'ani babu ya fayyada fa da annabi annabi ibrahim ya fayyada ba kawai wani sufa da yake ba khalilin Allah ba ya karanta Allah ya bai sai zai karanta manzon salama ita za a ce bai yadda ba rashin yadda ta ai daban ce mu mu baka yadda da wannan muka je kana inkarin abin da yake ka ka kafirci ne kaga ba zai yi ba ma'ana darajar addini da yake amana Allah ce ta dukkanin darajar abu kowane komai darajar abu darajar wannan ayyukan ta fi ta fi daraja to akan me za a gaba da jini eh da yake da kima sama da wa addinin Allah akwai abin da yake kima sama da addinin Allah a bayan ka zama to wani gaba da jini akan addinin Allah sai abu ba abu mata kan fahimta yanzu kaza bi wani Trump ko wani mutumin banza sai a gaba da na nasa ba a wallahi na shi wani ya kai girman umarni ko sai zama tuwanan wanda a yi ta'addanci da kuma lafiya lau ko na banza ba a gari sai ka zage shi sai a zubar da jinin ana ganin ai kasa kaiwa kasa sai ba kace kaza ba wani kasa ita kaiwa amma Allah ana taɓa shi a bari dokokin ma da suke magana a hukunta wanda ya taɓa Allah kan wanzansa a soke ta'addanci ne wani abu goyon bayan ta'addanci ko kuma aka taɓa ku duk abin da za a yi in aka taɓa kusu ba ta addanci daidai ne amma ubangijin bayan an taɓa shi ba ku ko manzannin sa ba ku ai ana da yanci ma da Allah amma kai kai a matsayin kan aka rage ka kuma ba da yanci Allah kuma sun ce ba da kudin kaga da ake da yancin a faɗa din to shi Allah ba da ba shari'a ka shi ko kike da demokradiya ba ga jokin zauna lafiya amma Allah ba demokradiya yayi shari'a demokradiya ma amana to to amma ba yanci bane a cikin amma dan da yanci Allah ya samu dace sai kace shekarar bahiyya ta kullu sahiba bid'ati as-sunnati duk wato ma ahli sunna ya yayi godiya da sarki game da wannan layyar an gode ko ya yaushe la yaduruka min akhi qurban to ina ga sai dai mu tsaya a nan ko lokacin ba zai bar mu wurare Allah ta'ala ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a tsafin awwal insha Allah na an yi shin fada da ku insha Allah Allah samu dace har kuma